فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه amma wanda aka ba littafin ayyukansa a hannun damansa za ka je yana faɗa cikin farin ciki da annashuwa yana cewa ku karɓi littafin ayyukana ku karanta